Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 41 da 31 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar biyu a Afirka akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa shugabannin makiyaya na amfani da wani shirin allurar rigakafin cutar shanu wajen aikewa da sakonni kan mahimmancin zaman lafiya ga mu za mu kaddamar da wannan rigakafi kuma ina kira ga 'yan uwana fulani don allah a yi ma yara faɗa a ma yara gargaɗi su zauna lafiya za ku ji ƙarin bayani a cikin rahoton sannan yau fili abu buɗe yake ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu 5 biyar biyu shida biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar sannan a fagen wasanni za mu leƙa ƙasar kamaru mu ji matakan da ake wato matakin da ake a shirye-shiryen da ƙasar ke yi na karɓar bakuncin gasar cin kofin nahiyar afirka a baɗi idan allah ya kai mu amma fa duka sai kun sha labaran duniya. masauraro assalamu alaikum yan majalisar dattijai yan jam'iyyar democrat kila su yi kasa da tare shirin kuɗaɗen da za a kashe domin samun barin ma'aikatan gwamnati a buɗe zuwa tsakar daren yau da burin ko kuma fatar yan jam'iyyar republican da kuma fadar shugaban amurka ta white house za su yi sassauci ko kuma yi da wajewa akan batun baki da sauran batutuwa shugaban ƙasa ya yi magana da shugaban 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattijai chuck schumer yau juma'a inda ya gayyace shi cewa zuwa white house domin kokarin cimma matsaya yayin da ake yiwuwar rufe ma'aikatan gwamnati ke kara karatuwa a tsakar daren yau shugaban amurka donald trump ya dakatar da shirin da ya yi na zuwa katafaren gidansa na hutawa da ke florida har sai 'yan majalisar dattijai sun amince da dokar kuɗin da za a kashe na wucin gadi a hukunce an rufe ma'aikatan gwamnati sau sha 18 tun a shekarar 1976 yayin da aka kaddamar da hanyoyin kasafin kuɗin da ake aiki da shi a yanzu lokaci na ƙarshe da hakan ta faru shine shekarar 2013 dalilin cijewar da aka samu akan manufar kiwon lafiya rufe ma'aikatan ya kai tsawon kwanaki sha shida wanda ya haifar da dakatar da dubban ma'aikatan yin tarayya daga zuwa aiki abin da zai sa har a dakatar da harkokin gwamnati a ya bambanta amma a shekarar 2013 ma'aikatan gwamnati tarayya 850 aka dakatar wanda hakan na nufin ba za su je aiki ba a ka'idance ba za a biya ma'aikatan gwamnatin tarayya ba tsawon waɗannan kwanakin amma baya an biya su kuɗaɗe daga ranakun da suka koma aiki ma'aikatu masu mahimmanci da suka hada da hukumar binciken manyan laifuka ta fbi masu sintirin kan iyaka da kuma nan murya amurka za su ci gaba da aiki da ma'aikata kalilan ma'aikatan da ke baiwa jiragen sama izinin tashi da sauka su ma za su ci gaba da ayyukansu kamar yadda jami'an tsaron filayen jiragen sama suka bayyana muhimman ma'aikatan wato muhimman ma'aikatan ofisoshin jikadancin amurka da ke kasashen ƙetare za su ci gaba da ayyuka domin gudanar da waɗannan wato ayyukansu amma ma'aikata harkokin wajen amurka ba ta bayyana irin ayyukan da za su yi ba idan har aka rufe ma'aikatan na gwamnati labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yau juma'a mataimakin shugaban amurka mike pence zai fara ziyara a gabas ta tsakiya shi ne babban jami'in na farko da zai ziyarci yankin tun bayan sanarwar da shugaba trump ya bada na amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila matakin da shugabannin duniya suka yi allah wadai da shi Haka kuma Trump ya ba da sanarwar Amurka za ta mai da ofishin jakadancinta zuwa birnin Kudus daga Tel Aviv ranar da aka yi wa lakabi da ranar fushi wacce ta biyo bayan wannan sanarwa waje an yi zanga-zangar nuna rashin amincewar shawarar da shugaba Trump yanki a duk faɗin duniya. Ziyarar Pence ta kwanaki hudu za ta fara ne daga misra zuwa jordan kafin ya zarce zuwa isra'ila ba a zaton pen zai haɗu da shugabannin falasinawa tun da farko an shirya zai je yankin ne a watan disamba amma aka soke sakamakon shawarar da trump ya yanke akan amincewa da birnin na kudus a matsayin babban birnin isra'ila Papa Francis ya zargi waɗanda wani babban limamin coci ya lalata da yara a Chile da yiwa wa bishop ɗin ƙage da suka ce ya kare wanda ake zargi. yayin da yake magana da manema labarai kafin ya bar chile zuwa peru paproman ya ce har sai ya ga wata shaida da ta nuna bishop juan barros na da laifi wajen kare laifukan wato kare laifukan lalata na reverend fernando karadima waɗannan zarge-zarge akan sa su a matsayin shaci faɗi ne jawabin na papa roman ya dagula yunkurinsa na gyara ƙaurin sunan da cocin katolika ya yi a yayin da ziyararsa a nahiyar amurka wato ta kudu kuma ya girgiza al'ummar chile wanda ya jawo martani daga waɗanda abin ya shafa da masu goyon bayan su sun yi nuni da cewa waɗanda ke yin zargin an yadda da zargin su matuka a fadar paparoman da har ta kai shallin da aka yankewa kardima hukuncin rai da rai na tuba haɗe da yin addu'a akan laifukan da ya aikata a shekarar 2011 labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to a jihar Niger da ke tsakiyar arewacin najeriya shugabannin makiyaya na amfani da wani shirin allurar rigakafin cutar shanu suna aikewa da sakonni kan mahimmancin zaman lafiya daga mina babban birnin jihar ta Niger ga rahoton da mustapha nasiru batsari ya aiko mana A lokacin da yake ƙaddamar da allurar a ƙauyen Fago da ke kusa da Mina, kwamishinan kula da harkokin dabbobi da gandun daji a jihar Niger, Alhaji Haruna Nuhu Dukku ya ce kimanin shanu sama da miliyan biyu da ɗari biyar ne za a yi ma rigakafin cututtukan a nan jihar Niger. Sannan ya ƙara da cewa. Ga mu za mu ƙaddamar da wannan rigakafi kuma ina kira ga 'yan uwana Fulani don Allah a yi ma yara faɗa a ma yara gargadi, su zauna lafiya shi rikicin makiyayi da manomi duk wanda ya tashi kasar nan ya ci ana yin shi amma da an yi za a je zaure mai anguwa a sasanta Dr. Adamu Ibrahim Katu likitan dabbobi ne a ma'aikatar kula da harkokin dabbobin na jihar Niger ya yi ƙarin haske akan allurar rigakafin. Wanga rigakafin da za mu yi ma shanu muna ce mai cbpp wato contagious bovine pneumonia wato eh, makiyaya wato fulani sun san da ciwon kaman ciwon huhu ko kuma utu a fulance e, wato ciwon yana kama dabba ne za ka gan huhun yake je ya lalata huhun kuma bancin huhun ta lalace sai mutuwa to yana yawan kashin shanu to shine ake so a yi masu rigakafi don kada irin su kamu da wannan ciwon. Makiyayan dai sun ce suna cikin wani yanayi na farin ciki a daidai wannan lokaci. Sunana Muhammadu Tukur Abubakar, Sarkin Filani Shanshaga Local Government, ni ne kuma Shiyama Miti Allah Kautal Hori Niger State. Wannan yana, da amfani ba kaɗan ba ma, don da aka bashi shine tuttuka suka yawa a cikin shanu. Sai ne Yusuf Bosso, mataimakin shugaban Miti Allah na gasa. to wallahi muna jin daɗi kwarai da gaske kuma iyaka muna kira ga mutanen mutum da an kawo rigakafin dabbobi kyauta su yi kokari kowane local government a wannan jiha su tabbatar sun ba wannan ma'aikata haɗin kai an yi hujin dabbobin ga ta yanda cututtuka za su ragu na dabbobi a nan jihar babban daraktan kula da harkokin makiyaya a ofishin gwamnan jihar Niger, Hardo Abdullahi Adamu Babai, ya ce gwamnatin jihar Niger tana ɗaukar matakan kyautatawa makiyaya ne domin magance matsalolin da ake samu a ɓangaren Fulanin. A jihar Niger yanzu, idan sauran jihohi za su yi abin da jihar Niger take yi, matsalolin da ake samu na Fulani zai ragu sosai. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogo anan na cewa karfe hudu na yamma ne saura minti ashirin kafin mu bude layukan a ci gaba da shakatawa da wannan waka zuriya allah ya baba daahadheebbo miyyilga maarta baatudee. امي حفني بركة بجلدي امي حفني مع الله ya santi mu Allah inni imi hofni barka be julde zuriya santi mu Allah inni zuriya alhaji isa santi ya Allah baba da hande ko yin ga martaba julde hajja adda addan ga wandere yoti da hajja adda addan ga wandere cinta do isa alaji isa santi cinta do isa alaji isa santi dada mai rambe dada dotti Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc kiranmu na farko ya zo ne daga jihar katsina wane ne kan layi Eh, assalamu alaikum Mamun Lalo barka da lasariya. Amin wa alaikum salam. Da eh, sunana Usman Manuka ne Rorot Funtuwa. Na muna jin ka Malam Usman. To a yau zan yi amfani da wannan dama ne domin yi ƙara jinjina ga mai girma gwamnan mu na jihar Katsina Alhaji Aminu Bello. Ala Usman kana tare da mu? faɗin jihar katsina a gaskiya muna godiya sosai da irin waɗannan abubuwan da yake da fatan allah ya bashi kamar waɗannan abubuwa ya yi malam usman malam usman waɗannan abubuwa ya yi waɗannan abubuwa ya yi gaskiya mun samu harkar ilimi mm. lafiya da hanyoyi musamman ma tsaro da ya kawo a fadin jihar katsina gaskiya muna alfahari da shi da fatan allah saka mai da alheri to mu eh, gode malam usman daga katsina bari mu je jihar taraba wani ne a kan layi salamu alaikum sadi ni ne sadi haruna daga bantaje jihar taraba yawa to muna jin kamalin sabi yawa ni rokona ga shugaban kasa buhari hmm. a duk najeriya yawo na ni na sani a taraba babban hanyar taraba wallahi muna roƙo wutan lantarki ne muke bukata wancan gwamnati sun fara da kaukari zuwa bantaje da wuce kilomita arba'in da hudu ba hmm. wallahi aiki ya za saya. kudin an ci kudin ne ne ba mu sani ba yanzu babban hanya jika ukari zuwa jalingo kilomita ɗari biyu da wani abu amma wallahi wutan lantarki babu muna roƙon ku ku yan bosu america ku ne idonmu ku ne bakin ku komi faɗa wa garba shehu ya faɗa wa janar buhari don allah ya dube mu mun mun dawo kamar bamu a najeriya magabaci da wallahi to muna godiya malam sabi da fatan waɗanda ya kamata su yi wani abu akan wannan lamari za su gudanar da bincike bar mu je jihar bauchi wane ne akan layi Assalamu alaikum warahmatullahi Amin wa alaikum salam. Muna mm. magana da Sama'ila ɗayan kashin mata ke karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi. Yawa to muna jin kamalan Sama'ila. Alhamdulillah a ranar Juma'a nan maudugin da zan yi bayani akan cewa ina kira ga shugaba mai adalci shugaba Muhammadu Buhari. Mm. akan irin abubuwan da yake faruwa game da tashi-tashi hankali a wasu jihohi ya duba wani al'amari da ya san akwai masu masu zagon kasa cikin gwamnoni da wasu shugabanni don yana da kyau a duba wannan al'amari saboda rikicin nan akwai kwallashi ake ya kamata a duba wannan abu da idan basira duk wanda yake da hannu a cikin wani abu don Allah idan gwamnati ta sami shi don Allah ta masa hukunci saboda ya Malam Samaila kamar me ka gani yasa kake faɗin cewa kana ga ana mai zagon ƙasa ne zagon ƙasa. Hmm. to kaman layin sama'ila daga jihar bauchi ya katse da fatan zai sake kiran mu ci gaba da tattaunawa bar mu je jihar nasarawa wane ne akan layi injiniya bala muhammed a wargaje inji nasarawa local government yawon wato injiniya muna jinka to mu dai muna ma shugaba buhari fatan alheri hmm. ya duba dai shugabanninmu masu mana karya su karbi kudinmu sai za a ba da loan za yi wannan a bankuna a hada kudin a cinye to abin da ya dame mu injiniya wani ya karbi kudin ku ne a nan yankin ku na nasara ya ci zai sama muku aiki ko ko yaya abin yake eh, ko loan din da kaman da ka faɗa na nasarawa mm. ta tara kungiya ne da yawa sai ta karbi kudin su sai ka ji shiru eh muna jinka suna neman shugabanni su su duba su gargade su in ba za su ba su kuɗi ba su su daina karɓar nau'o'in su kamar nawa ake karɓa a hannunku a kowane mutum da yana ba da dubu goma sha biyar biyar sai a mai alkawarin cewa za a bashi bashi daga banki kenan eh za a bashi za a ba su kuɗi su raba to mun gode a injiniya daga jihar nasarawa hukumomin jihar nasarawa sai ku ɗau mataki kan wannan lamari ku bincika ku ji gaskiyar lamarin bari mu je ga kiranmu na gaba wane ne kan layi muhammed Haruna ne daga Jabode Ogun State. Yawa to muna jin ka muhammed Haruna. To ina son magana akan matsalolin da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya. Hmm. a kan tsarin nan da gwamnatin tarayya yake so ya yi don a samu maslaha. Wani tsari kenan? tsarin nan da za a ɗiba mafilani gurin kiwo. Haka. So, ya kamata a tuntube su a ji matsalolin da su suke da shi. Don in gwamnati shi ya tsara abin shi shan mu ba mu sani ba. wannan ba zai kawo mafita ba to madalla mun gode malam muhammad haruna daga jihar ogun bari mu je jamhuriyar nijar makwabcin najeriya wane ne akan layi eh, eh, Salamu alaikum Muhammadu Lalo. Wa alaikum salam. Kana tare da Umma Malam Ali daga dogon ta cikin jamhuriyar Nijar. Yawo to muna jin ka Malam Ali. Ina so in ba da ra'ayi na bisa ga wannan tashin hankula da aka yi tsakanin makiyaya da manoma. kan da kasar Najeriya a ce ko she hada ba ta kariya ya kamata a shiga tsakani gwamnati ta sama matakin za su ɗauka tsakanin mutane da manoma ko da yaushe sai a ce tashi hankali yayi yawa suka ji an ce hillani su kai wannan kafar maki su kuma su kai wannan kafar maki ina ya kamata ba babu hawari ka ɗauki sandan ka ta iko wanda bai da gaskiya a nuna bai da gaskiya ina makiyaya ba su gaskiya a komo ta makiyaya a hada musu ga abin da kai manoma ba su ko ba su haka nan na gode Muhammad Lalo ni yau mama Ali daga Rahoto a cikin jamhuriyar Nijar mu ne da godiya Malam Ali daga Nijar bari mu je Zamfara a Najeriya wani ne ya kan layi Assalamu alaikum alaikum salam Lawali ne da Lawali ne baika yau to muna jin ka Lawali eh to na daɗe dai ina tura ban samu ban samu ku ba kuma Allah ya sa na samu to na dai murna amma insha Allah gobe za ku ji ni To Allah ya kai mu litinin kenan Malam Lawali daga Zamfara mun gode bari mu je jiha Kaduna wane ne a kan layi? To Amun Lalo barka da yammaci. Yawa barka da wannan lokaci. Sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna da Najeriya. To muna jin kamalan Mutala. To a gaskiya Mamun Lalo abin da za mu su masu kasar shawara musamman rikice-rikicen Fulani da manoma. Hmm. Shine cewa ita gwamnati gaskiya ce a a wasu lokuta a ga ko gwamnati ko gwamnoni sai su ga kamar wannan dan al'ummar su ne ana yawan zargin su sai ga kuma ba sa ba wa al'ummomin nasu haƙƙin su ganin kar a ce sun goyi bayan su to shi adalci naka ke da gaskiya ka nuna ma duniya eh naka ke da gaskiya ko an zarge ka Allah ya sani in ba naka bane ke da gaskiya ka nuna ma duniya ba naka bane da gaskiya in ma an yi ka wannan dai kai kai adalci amma kar a dada ma wasu dan a ce su ce an yi daidai kuma a bata ma mai gaskiya kar a ce an goyi bayan shi da fatan sun fahimci me muke faɗa kuma za a gyara tashi lafiya kuma da malam murtala daga kaduna bari mu je jihar taraba wani ne kan layi eh malam cindo ne cindo akwana daga jihar taraba ah, to muna jin ka malam cindo eh magana din shine nake so game da batun magana faɗace faɗacen da aka yi mm. mutanen taraba a duba mutanen ukari an rusa an kashe mutanen su an rusa gidaje har yanzu babu wani kwamiti ko daga majalisar tarayya ko daga waje a zo a ga abin da aka wa mutane sannan har yanzu wayansu 'yan gudun hijira wayan suna nan a lafiya wayan suna nan a mutum biyu wayan suna nan a jalingo amma har yanzu babu wani abin da aka zo aka yi musu kuma har yanzu mutane su su koma su gina gidansu ma abu ya gagara sai sun gina a sabon gari sai a rusa sun mun rasa wani abun din shin ba su da gasa ne ko kuma dai a'a su ba a Najeriya suke ba wani al'amari ya dame mu gashi ana so to malancin da akwana da fatan waɗanda suke da alakin yin wani abu kan wani lamari za su ɗauki mataki su je su ga inda waɗannan 'yan gudun hijira suke bari mu je jiha kebbi a gurguje wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam na imana ali fakai daga jihar kebbi najeriya yawa to malam imrana kana da 'yan daƙiƙoƙi kaɗan ba yawa me ra'ayinka na eh, ra'ayina shine ina nuna farin ciki na gare ku kuma aikata rediyo na murya amurka gaskiya duk ban taba samun ku ba sai to za ku ci gaba da bibi na insha Allah to Allah ya sa hakan malam Imrana daga jihar Kebbi kuma da kiran kamar kawo karshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai labaran wasanni Wasanni a takaice. kwamitin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka cup suka tura a ƙasar jamhuriyar kamaru domin ganewa idanuwansu irin shirye-shiryen da ƙasar take yi na karban bakuncin ƙasashen nahiyar afirka domin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa da za a haɗa a ƙasar. a shekara na 2019 sun kammala matakinsu na ƙarshe. a jihar kudu maso yammacin kasar jamhuriyar kamaru limbe da buya yanzu dai ana jiran kwamitin ne su miƙa wa hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar afirka rahotonsu na ƙarshe, kasar kamaru ta taɓa haɗa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa a ƙasar tun shekara na 1972 wanda ya zaka kimanin shekaru 47 kenan da ƙasar zar sake haɗa gasar a shekara 2019. Ƙasar Kamaru ta ɗauki kofin nahiyar Afirka sau biyar kuma ta ziyarci gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya sau shida. Kana ta ɗaya hannun kuma yanzu ƙungiyar ƙwallon ƙafa na matasa inda mu tabbas layon tana ƙasar Morocco domin fafatawa na cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyanta Afirka amma na matasan da suke karawa a cikin gida. Ko da ke ƙasar ta Kamaru a ajinta bata fara wasan ba da ƙafar dama kasancewar ƙasar Congo Brazzaville ta ci ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ci ɗaya mai ban haushi. Amma yanzu ƙungiyar ƙwallon kafan ta Indomitable Lions tana jiran ƙasar Angola ne domin su sake fafatawa ko ƙasar ta Kamaru za ta yi kokari na ganin cewa za ta wuce mataki na biyu. Na tambayi Alhaji Marko ko kasar Kamaru za ta iya zuwa mataki na biyun kuwa? Da a gani na kam, Konto kunguma sa'a ne Kamaru ba su da shi, amma Kamaru sun yi bol sosai. sauran wasa biyu wasa biyun nan in suka yi nasara wasa biyun nan za su wuce to suka yi gashi za eh, kamar za ta haɗu da ƙasar angola a kai kana ga ƙasar angola za ta bar kamaru musa wa duka angola yau shekara hudu a premier match a irin wasan nan mun da ke angola ɗaya da banza amma na ansur za mu da ke su mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙungiyar ISIS ta rasa yawancin yankuna waɗanda ta mamaye su a Siriya da Iraq. To amma yayin da Rasha ke ɗaukar cewa rikice-rikicen Siriya ya ƙare, mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka mai kula da harkokin kasashen kudu maso yammacin asiya david satterfield kwana-kwanan nan a gaban majalisa ya ce amurka ta ƙudiri aniyar za ta ga bayan ƙungiyar isis da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda a siriya da yankin ta kuma tabbatar da cewar ba za su sake kunno kai ba abu ɗaya da irin wannan dawwamamman samun nasara ana buƙatar ingantaccen tsarin siyasa da zai jagoranci al'ummar siriya su zaɓi gwamnatin da suke so ba tare da kasancewar shugabancin bashar al ba 'yan ta'adda sun yi sanadiyar mutuwa da tozartawa da wahalar da al'ummar siriya wannan gwamnatin wata makata ce ta zargo ta'addanci a cewar mr satterfield yayin da ya tabbatar da ƙalubalen da yake gaba ya ayyana cewa shirin Geneva a ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya da goyon bayan da ƙasashen duniya wajen ganin an yi sahihin zaɓe da yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyara da bin tsarin siyasar ƙasar Siriya abubuwa ne masu yiwuwa. Samun ci gaban wannan buri ya danganta akan ƙasar Rasha wato kawar da Assad. za mu buƙaci rasha ta matsa wa gwamnatin siriya ta mutunta ƙa'idodin ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba biyu biyu hudu biyar kuma ta halarci tattaunawar da ake yi akan harkokin siyasa a geneva me yasa ƙasar rasha za ta yi haka tambayar da mr satterfield ya yi kenan saboda idan ba a yi shawarwarin ba babu kuɗin da za su shiga ƙasar siriya domin ayyukan gine-gine babu wani tabbaci daga ɗaukacin ƙasashen duniya domin rasha ko ƙasar siriya Mr. Satterfield ya ayyanar cewa tsarin siyasar kudirin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba biyu biyu biyar hudu ita ce hanyar da ta fi dacewa da za ta taimaka wajen saukar da Assad daga mulki. Ita ce hanyar da za ta magance matsin lamba daga ƙasashen waje kan tambayoyin tasirin Iran. Shi ne kuma kayan aikinmu na ƙaryata tabbacin da ingancin da'awar cin nasarar mulki da masu ba da goyon baya a rasha ko iran da dakatar da kudaden sake gine-gine wanda shi ne abu muhimmi ga mulki da bukatun rasha na lokaci mai tsawo mukaddashin sakataren harkokin wajen na amurka satterfield ya jaddada cewa Amurka a shirye take ta ci gaba da kasancewa a Siriya har sai sun cimma dukkan burinsu. Ciki har da murkushe kungiyar ISIS kwata-kwata da samun ci gaba ga shirin sauyin siyasa da kawar da waɗanda ke da tasiri kan Siriya. Idan ana son a cimma waɗannan ƙudurorin a cewarsa ba za su taɓa kasancewa a kan wasu kwanakin wata ba amma ya dogara a kan tantance irin matsalolin da ke nan gaba. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Wannan kuma shi ne labaranmu a takaice. 'Yan majalisar da dattijai 'yan jam'iyyar Democrat kila su yi kasa da tare shirin kudaden da za a kashe domin samun damar barin ma'aikatan gwamnati a buɗe zuwa tsakar daren yau da burin ko kuma fatar 'yan jam'iyyar Republicans da kuma fadar shugaban Amurka ta White House za su yi sassauci ko kuma yin da wajewa akan batun baki da sauran batutuwa. Shugaban kasa ya yi magana da shugaban 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai Chuck Schumer yau Juma'a inda ya gayyace shi zuwa White House domin kokarin cimma matsaya. Yayin da ake yayin da yiwuwar rufe ma'aikatan gwamnatin ke karatowa da tsakar daren yau, shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da shirin da ya yi na zuwa katafaren gidansa na hutawa wanda ke Florida har sai 'yan majalisar dattijai sun amince da dokar kuɗin da za a kashe na wucin gadi. A hukunce an rufe ma'aikacin gwamnati har sau goma sha takwas tun shekarar tara 1976 yayin da aka kaddamar da hanyoyin kasafin kuɗi da ake aiki da shi yanzu. Lokaci na ƙarshe da hakan ta faru shine shekarar dubu da sha uku, dalilin cijewar da aka samu akan manufar kiwon lafiya. Rufe ma'aikatan ya kai tsahon kwanaki goma sha shida wanda ya jawo dakatar da dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya daga zuwa aiki. Yau Juma'a mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai fara ziyara a gabas ta tsakiya. Shi ne babban jami'in na farko da zai ziyarci yankin tun bayan sanarwar da shugaba Donald Trump ya bada na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, matakin da shugabannin duniya suka yi Allah wadai da shi. Haka kuma Trump ya bada sanarwar Amurka za ta da ofishin jakadancin ta zuwa birnin Kudus daga Tel Aviv. To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu madadin shi nazir ahmad hausawa da ya tana gabatarwa da kuma julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗansa kamar da kuka ji sai injiniyan mu rob mclean mahmud lalo ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka abin nan washington dc salamu alaikum